Sarauniya, Ninya, Dalol FM da kuma Nomad FM. A ƙasar Ghana za iya jin mu kai tsaye a Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafuka mu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, mu da wannan dare. wanda ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar kwalambiya. A yau talata bakwai ga watan Afrilun shekarar 2026 ne Rukayya bashi ke jagorantar shirin tare da abokin aiki Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za ku ji yadda wasu daga cikin al'ummar birnin Maiduguri suka bayyana irin kalubalen da suke fuskanta na rashin ruwan sha sakamakon karancin rijiyoyin burtsatsai da kuma tsadar man fetur a wannan lokacin. Gaskiya kira na ga gwamnati a taimaka a nema mana modakat saboda ba mu da ruwa a anguwa. Sannan kuma a birnin Agadas na jamhuriyar Nijar za ku ji yadda al'umma ke kokawa kan karancin man fetur a ƙasar wanda ya yi sanadiyar tsadar farashin ɗanyen mai a kasuwannin bayan fage. Bai kamata ba a ce yau matsalar mai tana kaiwa har mutane suna shan shi 140 ko shika guda. A ɓangaren shirye-shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin janzi. kana kuma mu karkare da labarin ta maula amma duk sai kun sha labarin duniya tare da sahabu imam aliyu ai sauraro lafiya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar cewa a daren nan Farisawa da illahirin tarihinsu zai zo ƙarshe, yayin da idan bata nuna wata alamar za ta amince da wa'adin da ya bada cewa Bude mashigin ruwan Hormuz zuwan daren yau Talata. Trump ya baiwa Iran zuwa karfe takwas na dare agogon Washington wato misalin karfe uku na dare agogon Tehran ta kawo ƙarshen rufe mashigin ruwan Hormuz ko tana kallo Amurka za ta rusa dukkan gada-gada da ke kan hanyoyi da duka cibiyoyin samar da wutar lantarki a Iran. idan ta ce za ta rama kan ƙasashen kawayen amurka da suke yankin gal waɗanda rayuwa za ta yi wahala a gunsu sosai idan babu wutar lantarki da ruwa saboda yanayin hamada a inda suke yayin da lokaci yake ƙarawa towa kan wa'adin da amurka ta bayar an zafafa hare-hare kan iran inda aka afkawa tashoshin jirgin ƙasa gadoji tashoshin jirgin sama kuma dakarun amurka sun kai hari kan tsibirin kag inda nan ne babbar tashar da mai na iran zuwa ƙetare A martani Iran ta ce daga yanzu ba za ta ja da baya ba wajen kai farmaki kan kayan more rayuwa na ƙasashe da suke yankin Gulf. Ta ce tuni ta kai sabon hari kan wani jirgin ruwa a yankin Gulf kuma ta afka wata cibiyar makamashin mai a Saudiya. China da Rasha sun hau kujerar naƙi kan wani ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya da ya buƙaci ƙasashe su haɗa kai wajen kare zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin ruwan na Hormuz. sun ce kudirin bai yi wa Iran adalci ba, shi kuma jakadan Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ƙasashe masu tsinkaya ko hankali su haɗa kai da Amurka wajen ganin an buɗe mashigin ruwan na Hormuz. A kwamitin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya mai wakilai goma sha biyar ƙasashe goma sha ɗaya suka goyi bayan ƙudurin da ƙasar Bahrain ta gabatar, China da Rasha suka ƙi amincewa, ƙasashe biyu kuma suka ƙauracewa kaɗa ƙuri'a. Farashin mai ya tashi tun bayan da Amurka da Isra'ila suka kaddamar da hari kan Iran a ƙarshen watan Fabrairu, wanda ya janyo rikicin da yanzu ya zarce mako biyar. Iran kuma ta rufe mashigin ruwan Hormuz, inda a baya ta nan ne ake jigilar kashi ashirin cikin ɗari na mai da duniya take amfani da shi. A birnin Istanbul na ƙasar Turkiya an kai hari a harabar ƙaramin ofishin jakadancin Isra'ila, inda aka juma ana musaru ta tsakanin maharan da 'yan sanda bayan da ƙura ta lafa. an kashe ɗaya daga cikin maharan biyu kuma suka ji rauni a yau talata an yi aƙalla minti goma ana wuta a harabar benin mai gilashi a gundumar kasuwanci da ke birnin na istanbul kamar yadda wani shaidan kamfanin dillancin labarai na reuters ya gani an ga mutum ɗaya jina-jina babu jami'an isra'ila ofishin jakadancin wacce take amfani da hawa ɗaya a benin lokacin da aka kai wannan hari kamar yadda jami'an Turkiyya da Isra'ila suka faɗa. Jami'an Diplomasiya daga Isra'ila sun bar Turkiyya da zarar yaƙi ya barke tsakanin Isra'ila da Hamas a ƙarshen shekara ta 2023 faɗan da ya janyo zanga-zanga mai tsanani na nuna goyon bayan Falasɗina harabar karamin ofishin jakadancin Isra'ila da kuma duk fadin Turkiyya haka yasa aka samu koma baya a hulɗar diplomasiya tsakanin Turkiyya da Isra'ila. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Bankin Duniya ya ce tattalin arzikin Najeriya zai bunƙasa a watannin farkon wannan shekara ta 2026 duk da yakin haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila kan Iran, kamar yadda bankin ya faɗa a yau Talata, ya ƙara da cewa ƙarin farashin mai da kuma hauhawar farashin kayayyaki za su ci gaba da rage samun jama'a. tare da jinkirta yaya mutane daga talauci. Harkokin kasuwanci suna bunƙasa yayin da yakin haɗin gwiwar Amurka da Iran suka sa farashin mai ya tashi yayin da abin da ake haƙowa bai ƙaru ba, kamar yadda jagoran bankin na duniya a Najeriya Fise Hali ya faɗa a wani jawabi da ya gabatar a Abuja babban birnin ƙasar. A Madagascar ƙasar ta ayyana dokar ta ɓaci ta fuskar makamashi na kwanaki goma sha biyar daga yau talata saboda kassarawar da aka samu na wadatar mai sakamakon yakin da ake yi a gabas tsakiya kamar yadda majalisar ministocin kasar ta faɗa kamar yadda sanarwa ta ƙara da cewa ayyana dokar ta ɓacin ta fuskar makamashi za ta bai wa hukumomi damar ɗaukan matakan gaggawa da wasu na musamman domin samar da mai domin tabbatar da ɗorewar ayyuka ga al'umma. Kafofin yada labarai a ƙasar sun ba da labarin ƙarancin mai a duk faɗin ƙasar ta Madagascar. A Gini Bisau kuma matukan motocin kasuwa aƙalla a wurare daban-daban uku a cikin ƙasar har da babban birnin ƙasar sun shiga yajin aiki. Domin gwamnati ta ƙara kuɗin mai sakamakon yaƙin da ake yi da Iran, amma ta hana masu sufuri ƙara kuɗin fasinja. Matuƙa taksi da motocin kiyakiya a Gabu, birni mafi girma a gabashin ƙasar da garin Mansowa, sun ƙi aiki a yau, lamari da ya tilasta mutane takawa da ƙafa zuwa wurare masu nisa. kamar yadda mazauna wuraren suka gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A babban birnin ƙasar Bisau motoci masu ɗaukar mutane goma sha biyar sun fara yajin aiki daga yau talata, yayin da motocin taksi za su bi sahu gobe laraba idan Allah ya kai mu, in ji shugaban ƙungiyar direbobi na ƙasar Karama Gassama kamar yadda ya faɗa. Ƙasashen Afirka da dama sun ɗauki matakai domin tunkarar matsalar ƙarancin mai da yaƙin na gabas tsakiya ya haifar. da suka hada da ƙara farashin mai matakan tsagaita amfani da na'urori da kuma takaita ko rage yawan wutar lantarki da ake baiwa jama'a. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Wasu daga cikin al'ummar birnin Maiduguri sun bayyana irin kalubalen da suke fuskanta na rashin ruwan sha sakamakon karancin rinjiyoyin burtsatsi wato bohol da kuma tsadar man fetur a wannan lokacin sun bayyana waɗannan ƙorafe-ƙorafe ne a yayin zantawa da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana a Maiduguri. Ka ƙarin bayanin cikakken rahoton da wakilinmu Adamu Aliyu Gulde ya aiko mana. a cewar su wannan hali da suke ciki ya ƙara sanya tazara tsakanin su da samun ruwa cikin sauƙi musamman a wannan lokaci na tsananin zafi wani mazaunin unguwar abuja sheraton ya bayyana cewa matsalar ƙarancin ruwa na haifar da cikas ta yi da matsi rayuwa ga al'ummar yankin ya ce gidajen jama'a da dama na fuskantar matsi wajen samun ruwa da za su yi amfani da shi domin biyan bukatunsu. sunana ibrahim maja daga Abuja Sharaton. Ruwan shan ya danganci sauran boholes ne ba sa aiki, saboda dama ba ruwan modakat ba ne. So ruwa ne wanda dama masu mayan su kan iba a bohol bohol waɗanda gidaje suka tona suna ba da shi haya. Akwai wasu bohol da suka ɗan samu matsala. Sosai ya zamto consumption na wuri ɗaya ɗin ba zai iya wadatar da sauran yankin ba. gida na biyu ne ɗaya akwai bohol ɗaya babu. So wanda babu ɗin gaskiya dama na sayan ruwan baya wuce su ɗari uku. Amma yanzu ana da kowane tirip naira ɗari bakwai ne. Jarka goma sha hudu a ciki. So yana zuwa mana kan naira ɗari bakwai. Yanzu za ka ga a wata ɗaya ƙalla za ka iya amfana da ruwan dubu ashirin da biyu da biyar haka ne. Ibrahim Maja ya kuma yi kira ga gwamnatin jihar Borno da ta taimakawa al'umma ta hanyar samar da mafita mai ɗorewa. Ruwan da yana zuwa da ƙarfi, ƙarfin ya zo ya ragu, ya zama kullum ba a samu a sati sau uku. ya zama kwata-kwata ma yanzu baya zuwa. Gwamnati dai ki ne wanda ya rataya wuyanta domin ta duba kuma ta ga abin da ya kamata saboda ta kula da al'ummanta. Amma ba ka ba gaskiya akwai yanki da yawa da ake fama da matsalar ruwa saboda Allah. Haka zalika jama'a na ci gaba da kokawa kan rashin wadataccen ruwa a unguwanninsu kamar yadda wannan malamar da ke unguwar Polo ta shaidawa GTA Hausa. Sunana Falmar Tayar Abbashuwa. daga nan polo high court gwazari ana matsalar rashin ruwa sosai da sosai gaskiya kira na ga gwamnati a taimaka a nema mana modakat saboda bamu da ruwa a anguwa ana shan wahala sosai kamin a samu ruwa Har ila yau, wasu daga cikin mazauna unguwar Abuja Sheraton sun bayyana damuwar su kan yadda matsalar karancin ruwa ke ci gaba da addabar yankin. Sunana Abdullahi Dungus, mazaunin Abuja Sheraton. Ya muna sayan watan jarka daya na ruwa akan kusan naira saba'in saba'in idan ka kirga ashirin da biyar nan zai baka kusan dubu daya da wani abu kenan amalanke malanke. Garin inda ma mai moyan zai ɗebi ruwan ma kansa a cikin farfajiyar Abuja Sheraton a gaskiya da wuya. A hali yanzu dai galibiyan al'ummar birnin Maiduguri na kokawa game da matsi da ake ciki a wannan lokaci domin ganin matsalar ruwan sha ya kasance tarihi a unguwanninsu. Ruwa na daga cikin mahimman abubuwan rayuwa musamman a wannan lokaci da ake fama da tsananin zafi. Don haka ne al'umma ke kira gwamnatoci a matakai daban-daban wajen haƙori jiyan burtsatse tare da inganta samar da ruwa a birnin Maiduguri da kewaye. Adamu Aliyu Gulde GTA Hausa Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya. Lafiya ka gane sai ka karan babu hali ana wa wani jikinka ba Allah igana wannan kuma Allah isan da wannan. Kasan gugman da Allah. In ko ka sani muganka, to Allah na wannan saka Allah da wannan ba ya san gugman da Allah. abin da jaridun ya ɓoye ba mai isa ya gane sai na inye nufin mu gane sharaɗin kun ga sai mu gane in ya iya mu gane a ayaya mu kai mu san shi ka tarar yau kana da kuɗi sai ka tarar gobe babu ahu baka Allah ina da wannan sai ka tarar yau ka babu ahu sai ka tarar gobe ka yi mota ka tarar gobe ka gidaje to duka Allah ya gane sirrin Allah ya gane wannan ai san gowan da Allah ya uwa jama'a sai gargaɗi gare ku don na rasu mai sarauta sarkin da ba kamar shi yan uwa mu shuka hairi hairi yana da rana yan wanda ya ka shuka hairi ya'yanka za su samu matanka za su samu Toma Dalla. Ana fama da karancin man fetur a jihar Agadas da ke jamhuriyar Nijar, wanda a yanzu farashin man ya tashi sosai a kasuwannin bayan fage, bayan karancin sa a gidajen sayar da mayi. Kan haka nema ma ya shugaban kungiyar masu a daidaita saho da abin ya shafa Abdulaziz Abdullahi ya kira da gwamnati da ta ɗau mataki don hukunta masu ƙara tsawwala farashin man. wakilinmu ashiru alhaji muntari na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana Idan da muke yau ga mutane su ji tsoron Allah ba sai da mai su da kansu kuma su rinka tausayawa bayan Allah bai kamata ba a ce yau ka ɗauki mai dala ɗari a istasiyon ka je ka aje shi sai ya yi wahala ka zo kansa ɗan uwanka shi har ka guda bai yi ba fi sabilillah ya kamata wannan mutane su rage abin shi sannan kuma muna kira ga gwamnati su da kansu su sa ido bisa kan wanga abin bai kamata ba a ce yau matsalar mai tana kaiwa har mutane suna shan shi 140 da arba'in ko shika guda fi sabilla wannan bai yi ba tun da mai gashi na yawanci san duka ana samun shi lokaci zuwa lokaci ana samun shi bai yi wahala irin wancan wanda a cewa mai yau ya kai jikka guda ko kuma 140 da arba'in bai yi wannan wahalar ba tun da yau san ba kashi ba yanzu da mace kana samun shi yan bai kai matsayin za a ce an ƙara mai kuɗi ba fi sabilillahi kidan muna kira ga gwamnati da Allah su sa ido su sa ido sosai bisa kan wanga abu duk wanda aka kama yana da wanga mugun halin ya kamata a hukunta shi saboda wasu su masu ji tsoro idan bai kamata a sa ido ana kallon mutane saboda aka sa ido zai fi zai kai inda ake inda ba a so ma ya kai saboda zai karhin jika ya kai 300 ko jika bi tunda lafuwa ba su kuna kuna ganin da ya koma dan dai gwamnati ya riga ya sa ido ne kuma ya yi dauki mataki bisa kan abu abu ya kan raba kuma yanzu abu yana so ya dawo a bibiyi duk masu wanga hamu ba halin a hukunta su bisa kan abin da suke aikata bai kamata ba jama'a Allah muna gani zamani ya canza rayuwar mu ta dawa tesora. nauyin babban cikin mu tallaka da na gindin daula jama'a wace tsoron Allah muna gani zamani ya canza rayuwar mu tana wani hali yan uwa wace tsoron Allah muna cikin sitira makaraina maka maka mutunci zuciyoyin mu da suka sau na Masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryenmu ne da ke zo muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin janzi. Ai sauraro lafiya. alaikum masu sauraro bar kama da sake haduwa a wani sabon shiri na janzi shirin da ke kawo muku muhimman batutuwa da ke shafar rayuwar matasa da makomar duniya. A yau za mu tattauna kan wani muhimmin batu wato amfani da hasken rana wajen samar da wutar lantarki. Amma abin tambaya a nan ita ce, shin wannan ci gaba ba zai iya shafar rana ko tsarin halittarta a nan gaba ba kuwa? Ku kasance tare da mu domin jin ra'ayoyin ku masu sauraronmu game da wannan batu da kuma bayani daga masana domin fahimtar gaskiyar lamarin. To madalla, saƙonmu na farko ya fito ne daga hannun Yusuf Mustapha tsari, ya ce, amfani da makamashin hasken rana ba zai cutar da rana ko tsarin halittarta ba. Abin da muke amfani da shi ƙaramin kaso ne kwarai daga hasken da rana ke fitarwa kuma hasken ya riga ya bar rana ne solar panels ba sa shafar yadda rana ke samar da makamashi matsalar da ya kamata a kula da ita ita ce tasirin sola ga muhalli a doron ƙasa ba ga rana ba Rabiu Nuhu na buka daga karamar hukumar Bakori na jihar Katsinin Najeriya ya ce, Salamu alaikum GTA Hausa, wannan ba wani abu bane duba da cewa hasken rana dai bai dusashe ba sai dai kuma ko a rika fitar da wani yanayi wanda zai iya shafar lafiyar bil'adama ku tashi lafiya. Amadu manaja Bauchi ina kake matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubuto. Ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na GTA. A gaskiya amfani da hasken rana domin samar da makamashi ba ƙaramin alkhairi ba ne ga wannan duniya musamman ma ƙasashenmu na Afirka. Fatanmu shine Allah ya sa nan gaba ƙasashenmu na Afirka mu rinka samar da makamashi na wutar lantarki da kanmu domin ya fi sauƙi ga talakawa sannan kuma muna fatan jami'o'in ƙasashen afirka da su tashi tsaye domin samar da makamashi mai inganci. Usman Bello Bunkari daga jihar Sokoton Najeriya ina kake ga sakon naka ya ce hakika akwai buƙatar masana su yi bincike game da wannan batu ganin cewa ko babu komai dai akwai lokacin da babu hasken rana idan kuma aka samu hakan to akwai matsala. mu na ƙarshe ya fito ne daga hannun Kinunu Sani Yunusari daga jihar Yoben Najeriya. ya ce hakika amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki da ƙasashen duniya ke yi babu wata matsala da zai haifar wa rana ko halittun Allah domin kuwa duk duniya babu wani abin da zai haifar wa halittun Allah wata matsala fatanmu shine Allah ya sa mu gama da duniya lafiya amin masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin janzi ne da ke zo muku daga sashen hausa na gta amurka yake magana bari mu dan numfasa kana muka dawo shirin namu zai dora. madalla yanzu kuma sai bayani daga masana domin fahimtar gaskiyar lamarin tatsar wato wutar lantarki daga hasken rana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko dai sunana injiniya Bashir Musa. Ina aiki da kamfani mai dakon wutar lantarki a Najeriya wanda aka fi sani da suna Transmission Company of Nigeria TCN. malama ba basha na ji tambaya da kika yi akan amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki to a zahiri dai makamashin hasken rana yana ɗaya daga cikin tushen makamashi mai sabuntawa hakan yana nufin cewa da ikon allah hasken rana ba abu bane wanda zai ƙare don haka don duniya ko mutane yanzu sun karkata wurin amfani da makamashin hasken rana domin samowa kansu wutar lantarki ba zai haifa wa rana ko tsarin halittar rana wata matsala ba ana amfani ne dai da na'ura wadda take canja hasken ranar nan kai tsaye zuwa wutar lantarki da mutane yanzu suke amfani da shi wurin samawa kansu wutar lantarki a gidajensu da ofisinsu da kamfaninkansu. Ko akwai wato shawara da zaka ba al'umma ko in ce al'ummar Najeriya kan yadda za su yi amfani da wato hasken rana domin samar da wutar lantarki ta hanyar da ya dace ba tare da su kansu sun ja ma kansu matsala ko wani abu ba shawara da zan ba wa al'ummar Najeriya wurin amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki shine su nemi masana ba wai mutum akan kansa ba ya tashi ya ce shi zai kidaya abubuwan da yake bukata na samawa kansa wutar lantarki masana su za su zo su iya da abubuwan da mutum yake bukata za su duba kayan wuta da ke gidansa da yanayin yadda suke jan wuta a haka ne za su zauna su lissafa komai da komai cikin ka'ida sannan su samu ka wannan uh, abu na solar system. To mun gode kwarai da gaske da kuka bamu lokacin ku wajen sauraron wannan shiri na jinsi Mun ji ra'ayoyi, mun ji bayanai, kuma mun ƙara fahimta kan amfani da makamashin hasken rana da kuma tasirinsa ga duniya. Ku ci gaba da bibiyar shirinmu domin ƙarin batutuwa masu ilmantarwa da ke shafar rayuwar matasa da makomar al'umma. Taku har kullum Rukayya Basha sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba. Ni salam. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da balabaranku a takaici. a yanzu haka ana ci gaba da fafatawa a gasar zakarun kungiyoyin nahiyar turai uefa champions league na shekara ta 2025 zuwa 2026 inda kungiyar kwallon kafa ta sporting cp take karban bakuncin kungiyar kwallon kafa ta arsenal yayin da a can kasar spanish kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne suke fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta bayern munich a bangaren zarucin yan wasan kwallon kafa kuwa a kungiyar kwallon kafa ta liverpool take shiri kan kokarinta na ganin cewa ta tuntubi kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid don dauko ɗan wasan ta Kamavinga wadda kungiyar ta bayyana cewa ɗan wasan zai taimaka mata matuƙa sosai. kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona kuwa da takwarata na Juventus na cikin manyan ƙungiyoyin da suke yunkuri don ganin cewa sun fada ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City da ɗauko ɗan wasan ta Bernardo Silva a lokacin da kwantarakin ɗan wasan ya ƙare. Nan kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool da Arsenal suna gogayya yayin da ƙungiyar ta Arsenal ta bayyana cewa tana da ƙwarin gwiwa da za ta iya doke ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool wajen ɗauko ɗan wasan gefe na ƙungiyar kwallon kafa ta RV Leipzig Yan Diamande sai dai ƙungiyar ta RV Leipzig ta ce tana da ƙarfin gwiwan cewa za ta sake sabunta kwantrakin dan wasa nan ma ƙungiyar kwallon kafa ta Newcastle United ne ta shiga sahun ƙungiyoyin da ke zawarcin ɗan wasa mai tsaron baya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Werder Bremen Karim Koulibaly kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kuma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool dukansu suna kara himma wajen ganin cewa sun ɗauko ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Monaco ɗan kasar Faransa Magnus inda kungiyoyin duka suka nuna sha'awar ganin sun ɗauko shi a ƙarshen kaka nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ne take son ɗauko ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg dan wasan dan ƙasar Belgium Thiago Moreira sai dai wasu kungiyoyi da suka hada da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za su iya hada kwanji da kungiyar kungiyar ta Liverpool dangaren cewa sun yi rubibin daukar dan wasan. Nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid take zawacin jagoran kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Christian Romero sai dai ta da kungiyar ta yi na fam miliyan hamsin kungiyar ta Tottenham ta ce ko kadan babu wannan batu na ganin cewa ta sai da dan wasan a wannan. Kungiyar kwallon kafa ta Tottenham dai tana fuskantar barazana na fadawa kasar gasar Premier League na kasar Ingila wadda hakan yake nuna cewa da yiwuwar 'yan wasanta za su iya komawa zuwa wasu kungiyoyi wanda za su iya fafatawa a wasu manyan gasa na kasashen duniya bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria ga kuma sahabu imam aliyu da labaran duniya karo na biyu Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar cewa a daren nan Farisawa da illahirin tarihinsu zai zo ƙarshe, yayin da idan bata nuna wata alamar za ta amince da wa'adin da ya bada cewa buɗe mashigin ruwan Hormuz zuwan daren yau Talata. Trump ya baiwa Iran zuwa karfe takwas na dare agogon Washington wato misalin karfe uku na dare agogon Tehran ta kawo ƙarshen rufe mashigin ruwan Hormuz ko tana kallo Amurka za ta rusa dukkan gada-gada da ke kan hanyoyi da duka cibiyoyin samar da wutar lantarki a Iran. idan ta ce za ta rama kan ƙasashen ƙawayen amurka da suke yankin gal waɗanda rayuwa za ta yi wahala a gunsu sosai idan babu wutar lantarki da ruwa saboda yanayin hamada a inda suke china da rasha sun hau kujerar naƙi kan wani ƙudurin majalisar ɗinkin duniya da ya buƙaci ƙasashe su haɗa kai wajen kare zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin ruwan na hormuz sun ce kudirin bai yi wa Iran adalci ba, shi kuma jakadan Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira kasashe masu tsinkaya ko hankali su haɗa kai da Amurka wajen ganin an buɗe mashigin ruwan na Hormuz. A kwamitin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya mai wakilai goma sha biyar ƙasashe goma sha ɗaya suka goyi bayan ƙudurin da ƙasar Bahrain ta gabatar, China da Rasha suka cewa ƙasashe biyu kuma suka ƙauracewa kaɗa ƙuri'a. Bankin Duniya ya ce tattalin arzikin Najeriya zai bunƙasa a watannin farkon wannan shekara ta 2026 duk da yakin haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila kan Iran, kamar yadda bankin ya faɗa a yau Talata, ya ƙara da cewa ƙarin farashin mai da kuma hauhawar farashin kayayyaki za su ci gaba da rage samun jama'a tare da jinkirta yaya mutane daga talauci. harkokin kasuwanci suna bunƙasa yayin da yakin haɗin gwiwar amurka da iran suka sa farashin mai ya tashi yayin da abin da ake haƙowa bai ƙaru ba masu mu da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen kazalika za ku iya samun labarai da ɗumi su akan shafukanmu na sada zumunta na facebook x da instagram ko shafinmu na gtahausa.com a madadin sahabu imam aliyu da ya fasara ya kuma karanto mana labaran duniya da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni rukayya basha ke cewa ku kwana lafiya daga sashen hausa na gta amurka ke magana bi salamu